so mijinki dan Allah ki yi kokari ki rike auren ki kar ya lalace kuma ni tausayin da nake wa iyaye ma iyayena mata duk matar da ta kuskure ta kashe aurenta a wannan zamanin wallahi galiban in dai ba zaluntar ta mijin nan yake yi ba to sai ta yi da na sani saboda mazan wahala suke yi yanzu ba ma maganar zawarawa fa zawarawa ba zaura wacce ta yi aure ta taɓa yin aure ku tambaye su za su gaya muku wahalar da suke sha ba ba mazajen aure kin je kina keke kadai an sako ki an dawo ki zo ki ga wani mai mata uku yana ta miki yanga ya tsufa ya yi sa'an ubanki duk wannan wallahi ya kamata ki yi wannan tunanin ki zo ki bar aurenki ki zo ki bar aurenki mijinki ya je ya auro wata yarinya ta yi ta gana wa 'ya'yanki azaba ki ga 'ya'yanki sun zama almajirai a gidan mijinki duk bazawara da ta tafi ta bar 'ya'yanta a gidan mijinta galiban abin da take tarawa kenan shi namiji ba ruwansa ya tafi kasuwa ba ruwansa ya tafi ofis da haka sai a bar yaranki da yunwa a ƙi ba su abinci a ƙi a yi musu wanka a kiyasa su samu makaranta wallahi ana gaya mana akwai matar da wallahi bata bata cewa ƴaƴan kishiyar ta tashi ku tafi makaranta ta ce ku rabu da su in kun ga dama ku je in kun ga dama kar ku je banzaye ina na da ku ni ma nawa nake kulawa da su wannan shine abin da yake faruwa ki kashe aurenki ki tattara ki gaba kin zubar da 'ya'yan a wani gida kuma ki je in kin ma samu auren wani ya aure ki kuma ki je ki daɗa tara wasu 'ya'yan a wani gida 'ya'yanki sun baje sun lalace to wannan ɗaya ne daga cikin taskun kashe aure sannan kuma mijin da zaki aura na biyu kika san ya yake